albarka da ya kamata mu kula yanzu wanda an gaba gare mu cikin waɗanga dare rai dare guda uku a mu. wato daren takwas ga wata da daren tara ga wata da daren goma ga wata su an mu. dukansu suna gaban mu yanzu to a yi ƙoƙari gwargwadon wanda aka iyawa a raya wanda ya samu wato a yi ƙoƙari gwargwadon wanda aka iyawa a raya wanda duk ya samu wanda duk ya samu a raya shi a cikin wannan abin na wannan lokuta domin raya su cikin wanga lokuta akwai alheri gare shi to duk wanda Allah ya taimaka ya mai muwafaka ya raya waɗanga da to da izinin Allah akwai alheri wanda Allah ya yi mashi alƙawari saboda haka ayi kokari gwargwadon wada wada aka iyawa a raya waɗanga da rairai wa kuma shi ma wannan hadisi al asbuhani waruya kuma an ruwaito an ubarata bin samit radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala hakika manzo Allah ya ce man ahaya lailatul fitri wanda biyar raya daren sallah karama wa lailatul adha daren da daren sallah babba lam yamutu qalbuhu yawma tamutu qulub ranar da zukata ke mutuwa shi zuciya ta ba ta mutuwa kun san yanzu kuna ganin zukatan mutane na ta mutuwa sai ka ga alheri yayi kaɗan cikin mutane yadda shiri yayi yawa alheri bai yawa ba cikin zukatan mutane yau to duk wanda Allah ya mamu wafaka yana tashi waɗanga da rairai daren sallah babba da daren sallah karama yana ibada da daddare to ya Allah ya so zuciya ta za ta rayu Allah zai raya mai zuciya ta da izinin Allah wannan hadisi rawahu dabrani fi al-awsad war kabir dabrani ya rawaito shi cikin mu'jamu al-awsad war kabir to sai a abin na takabir takbir fi at-targhib fi takabir fi fil wa zikir fadali sai kwadaitawa game da sallar idi a kabbaronin nan da aka cikin sallar idi da kuma falalar kabbaronin ku yawaita kabbarori in za ku je sallar idi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنا سو أيوي تاسو وإن كبروري أقوي الهيري قرية كتنسو أنا سو أيوي تاسو إن ذا أجي صلى إيدي karama da sallar idi babba roya ana bi huraira an roito daga abi huraira radiyallahu anhu kal kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce zayyinu a kun bi takbiru ku kawata idojin ku da kabbarori wannan kabbarori kabbarori kawata idi ne kowa ba tsayawa hira kabbarori da yake الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد to ku ta idin ku da wannan kabbarori kuma in son samu na ba a so a yi su cikin zuciya so ake a yi su tsakanin abin da na bayyana wa kwarai da sannu-sannu wato tsakiya kakka yi wa da murya ka shaƙewa kama kamar wanda Imam Malik ya ambata kuma kada ka yi sannu sannu wanda ya ka sa maka an gaji ka ji kwana ka dai tsakiya ba ka yi ƙwarai ba ba ka yi sannu sannu kuma kuma ba rawahu dabrani fi sagir kabir wa fihi nakara wa ana wa an sa'ad ibn aus al-ansari ana bihi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ya ce idza idza kana yawm eid al idan ranar idin sallah karama ta zo sallah karama idan ranar idin ta ta zo waqafatil malaikatu ala abwabi turqi sai mala'iku su yi tsaye ga kohohin hanya duk inda hanya take sai mala'iku su zo nan su yi tsaye suna taya mutane da za su je idi suna taya su murna fanadu sai mala'ikun su ɗora kira suna faɗin magana da ba muji ugudu ya ma'asharar mu'mini ya musulmi ku daka sauko ya jama'an musulmi ila rabbin karimin zuwa ga Allah mai karamci ya munnu bil yana baiwa da alheri ku daka sauko zuwa masallaci ya jama'a summa abin nan yusibu alaihi aljazil shi ubangijin nan naku mai karamci yana ba da lada mai girma game da zuwa masallaci da wuri-wuri laqad umirtum bi qiyamil layli fa qumtum haƙiƙa an ba ku umarni ku yi qiyamul layli kuma ku yi qiyamul layli domin ga azumi kun san an yi ta sallah da daddare sai mala'iku na ce an ba ku umarni ku yi sallah da daddare kuma ku yi wa umirtum bi qiyamin nahari fa sumtum kuma an ba ku umarni ku yi azumi da rana kuma kun yi azumin wa da'atun rabbaku kun yi da'a ga Allah ubangijin wa qabidu jawaizakum to ku ta ku an shi kyaututtukan yau za a raba kyauta an ba ku aiki kun kare to yau akwai kyauta da za a rabo ku daga sauko ku to ku an shi kyauta kai za sallu idan mutanen suka zo bayan an yi sallah kuma kai za sallu in suka yi sallah na da munadin wani mai kira cikin mala'iku zai sake kira kuma ala inna rabbakum qad ghafara lakum ku saurara lalle ubangijin ku haƙiƙa ya gafarta muku farjiu ku koma gida rashidina kuna shiryu ila halikun zuwa ga gidajen ku wa huwa yawmul ja'izati wannan yini yinin ba da kyauta kenan Allah yana raba kyauta ranar idi wa yusamma zalika al-yawmu fi sama'i yawmal ja'iza wannan yini a cikin sama sunan da aka rada mai ranar raba kyauta shi yasa ai ganin ana so ga mutane ɗan an hito da idi wato a ɗan ziyarci ƴan uwa don a dan ba da kyauta ka kai ma ƴan uwanka ziyara ko da dai ba duka ba ka wayanda ka samu ka kai musu ziyara kuma ka samu abin da ka ba su wannan yini na sahiyar sallah ana ambato ne cikin sama wayu maza zalika yau wannan yini na sayin sallah ana ambato nai fi sama'i cikin sama yawmal ja'iza ranar kyauta ranar raba kyauta saboda haka kowannen ku shi dai Allah kun ga yana raba kyauta ranar to kuma ku raba kyauta gurgudun wanda kuka iyawa kowa ya samu abin da ya wanda bai iya zuwa wajen yan uwa nai ga yara nan masu tahowa masallacin idi idan sun zo yaran nan da suka zo ku ɗibi abin da Allah ya ba ku kai canji ka bi su da abin da kaka gani ya kamata ka ba su ka rarraba musu in ya kare ka tsaya nan dai ka dai kyauta dai ala ya kalli ka dai kyauta kamar da hadisi ya ambata amma kaga in abin da kake iyawa ne ka yi kyauta da abin kwarai kuma yan uwanka ka fara ba su kamin ka ba kowa sahiyar sallah kaga in kana da hali ko buhun shinkafa guda ka sayi kaddibi wasu daga cikin yan uwanka kan raba musu talakawa ita kyauta tana da wani abu wani bi ko mutum ya yi hinta an ka bashi ita yana son ta inda ya kyauta ta ko mutum ya yi ƙarhinta an ka bashi ita yana son ta yanzu shugaban ƙasa an ce zai zo wannan gari birnin kabi ko bari ya tawo ko ga kyautar da za a bashi yana ta murna kun ko san dai ko mina na za a bashi ya yi ne duk abin da za a bashi ya yi ne amma ku bari ku gani wani shugaban ƙasa da ya zo wani gari nan jihar aka sai mai giwaye guda uku manyan giwaye aka sai mai guda uku har yanzu in ya tashi magana sai ya ambaci giwayen kuma kun san yayi karin su ko giwa miliyan goma ya kaso ana so yana da kuɗin sayar amma guda uku aka sai mai amma ko gobe aka yi magana da shi sai ya yi magana giwayen in dai aka ambaci jihar da sai ya ambaci giwayen to ita kyauta wani abu na mai muhimmanci haka kun ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai shi sadaka amma yanka ba shi kyauta yana ansa kuma shi godiya in an ka ba shi sadaka bai ci in ma aka kawo sadaka ce aka yi bilalo an shi sadaka aje ta wurin da aka ajiyewa amma in an ka kawo mai kyauta ce aka yi a kai cikin gida yana son kyauta kyauta girmamawa ce ba walakanci na ba kyauta girmamawa ce saboda haka kowannen ku ya yi duk abin da ya ka iyawa mai iya sayan buhun shinkafa ya raba mai yan uwa ne kyauta mai iya sayan abin nan a rago guda ya yanki ya raba masa nama mai iya sayan ragunan da yawa ya raba ya ba su gidan wani akai mai rago gidan wani akai mai rago gidan wani akai sa gidan wani akai rago goma ko biyar wanda kuma duka iyawa dai kowa dai ba dai ka iya shari'a ta umurce shi ba to amma dai ku yi kokari sai sallan nan ku ba da kyauta kowannen ku kuma ya diba ga inda ya kamata ya bashe ta amma in son samu na dai a fara ba yan uwa kamin a ba kowa wannan hadisi rawahu dabrani fil kabir min riwayat ja'far al-jabir al-du'afi wa taqaddama fi siyam ma yashhadu lahu ba babu azumi ya gabata abinda zai ba da shi daga wannan hadisi to kun ga duka wannan farala ta ranar idi da daren idi da kabbarorin da ake so a rika yi in za a je idi to sai babin mana gaba a targibu fil udhiya fadaitawa game da yin layya. duk wanda ya samu wanda zai yi shi ƙoƙari shi layya kwat samu wanda zai yi ya yi ƙoƙari ya yi layya duk wanda ya samu wanda zai yi ƙoƙari ya yi layya ita layya malamai sun kakasu game da layya wasu malamai sun ce layya wajibi ta wasu malamai sun ce layya sunna ce wasu malamai sun ce layya mustahabbi ta to mukami karami daga cikin mukaman layya mustahabbi wato abinda Allah ka so to ko kai mutum kai ma abinda kaka so sai ka girmama shi wata rana sai ka mai alheri to kaka ji an ce musabi ta ka ce ashe ba dole ba ce a'a yi kokari in dai kana da hali kowa ka yi ma Allah abin da ya kaso wata rana sai Allah ya yi mai abin da ya kaso illa dai ita ma hali na aka bukata don kun san matsalar kuɗi ta don matsala wadda an kace ta kuɗi ta shari'a na cewa in mutum ya samu iko shi ba kamar sallah ba ce da ka ji an yi kiran sallah abin da ya dole gare ka da ɗauruwa ka yi alwala ka ta san masallaci kowa ba ka ba ko ɗari cewa ɗaya za ka yi allahu aka ba ka ba kowa ko ɗari an sallah ba ka ka kaɓi rigar ka kaɓi hanya ba ka ba kowa ko ɗari to ita layya ba haka nan take ba saboda haka wanda ya samu iko shi ka yasa tunda kuɗi na za a biya abin na a sai rago a sai abubuwan gyara ne a bido masu aiki su gyara shi a gashe shi ko a soye ko soya ta za a yi sai an sai mai duk ga matsalar kuɗi ta dai har yanzu to wanda dai ya samu iko to shi kokari ya ilayya Allah ya gafarta mana wa man ba a jil da ulhiyati da kuma bayanin wanda ya sai da fatan layya ta shi ba shi da layya duk wanda ya yi layya ya kama fatan layya ta ya sai su bai da layya abinda a kamar sai da fata yin jinga da mai aiki taho ka yanke abin nan ka heɗe min ragon ga ka gyara shi in baka fata to ma'anarsa ka ce nawa yaka aiki ya ce naira goma ka ce to in ya yadda ba bashi fata madadin naira goma ka sai da fata kenan to layyaka ta yi ba layyaka ta yi ba saboda haka dole sai ka bi hanyar da ya kamata duk wanda zai laye ya tabbatar da ya koyi hida ko kuma ya bido mai hida ko ka koyi hida ko ka bido mai hida kuma ka biya shi wanda ka biya mai rago ka an rago ne to shi ma mai maka aiki biya ne za ka yi an aisha ta radiyallahu ana anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyun min amalin dan adamu bai taba aikata wani aiki ba yawman nahari sahiyar sallah ahabba ila Allah wanda yake soyuwa ga Allah min ihraqin dami bisa ga zubar da jini kun ga sahiyar sallah duk ibada da za ka yi yanka rago ya hita lada sahiyar sallah duk wata ibada da za ka yi yanka rago ya hita lada saboda haka kun san kyautan nama wato babban abu na shi yasa Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka ka soke abin kukarka wato sadakar nama babu wani abu mai muhimmanci a cikin sarka sadakar nama duk abin da kun ka sani sadakar nama ya yi shi muhimmanci to don haka duk ibada da za ka yi sahihin sallah babu kamar ka yanka rago ka ci nama ka yamma mutane nama ka ci nama ka yamma mutane nama domin in dai ba abin nan yawan jama'a yayi yawa ba ai duk inda an ka yanka rago masu shi ba su iya tayi shi sai dai in suna da yawa kware cikin gida kun ga za su ɗiba su yamma wani to ya yi ibadan nan ta yi kowace lada sahiyar sallah wa na hulata ta yau qiyamati fi fi abin da fi za ta zo a cikin farashi nata bi ha da ƙahoninta wa ha da gashinta wa ha da kohatonta wato ƙawahunta wa na dama ya kawo min Allah bi makanin lalle jini yana aukuwa ga matsayi babba a wurin Allah ƙabla an yi min al kamin kami ya sauka ƙasa idan kai yanke dabba ka talaya jinin dabban nan na talaya wato lokacin da kai yanki in ya ɗigo kamin ya kai ƙasa Allah ya sa mai albarka Kami ya kai ƙasa Allah ya sa mai albarka albarka nan da cikin ma'aunin ka ta yi faɗibu biha nafsan ku da ku da layya kowannen ku ya ta da daɗin rai don haka ka kowanku ya sai da ta yi ƙarhi ne duk wanda ya sai ragon da ya ƙarhi ne sai ya yi ta nadama to kowanku ya dada dare ne gare ta kada kowanku ya sai abin nan ya ya ya ya sai abin da ya karbi ne fara ɗebe abinci kuɗin abinci ta kwan. fara cire kuɗin abinci wanda za a ci cikin bakon nan in ka ɗebe sawa abincin ta kwan ka gani bayan ka rika abinci to yanzu ɗebe ɗan rago in ka rika abinci to yanzu ka ɗebe ɗan rago kakka ɗauke yan kuɗinka ka yi abin nan ka yi layya ba ka da abinci kuma kakka yi hakan don haka ya ce faɗi bube ha nafsan ku da rai da ita wato ku yi abin da ranku zai yi daɗi wanda bai ɓata muku rai rawahu ibn majah wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun garibun wa qala wal hakim wa isnad wannan hadisi wanda yake isnadi ne abin da na sahihi kunji ya ba da umarni cewa ranar sahihar sallah babu ibadar ta kai kamar layya saboda haka kowannen ku ya yi tanadi gwargwadon wadda kaka iyawa haka za ka yi a ragon wani ba ɗaya yake da na wani ba kun ga wani na iya sayan rago wanda sai dai an sawo a ji kuɗi na shi amma wani bunsuru zai sawowa kuma ɗan ƙarami to in dai shekaru ne sun kai wanda aka laye da shi shi na ya yi wajen mai yawa malamai duka wato a dole sai da saniya ake yi kuma sani na tunkiya da na akuya wajen mahiyawa malamai shekarunsa ɗaya ne amma wajen wasu malamai yan kaɗai akwai bambanci kamar mazhabin ala hafizu rawahu rawahu min ke abin musanna sun ruwaito shi hanyar abin na abin musanna wa ismu shi abin musanna ne Suleiman bin Yazid ya ruwaito an Hisham ibn urwa an abihi anha daga ita aisha wa sulaiman wahi yace sulaiman yana da rauni kwarai amma wa qad wasu sun karauna nashi amma wasu sun ce na da dalilin zama ne abin nan muwassaqut hadisi ne ya tabbata hadisi ne tabbatacce قال الترمذي ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم tirmidhi ya ce ana ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-udhiya li sahibi halayya tana da alheri ga mai ita bi kulli sha'ratin hasana kowane karin gashi guda za a bashi lada guda idan kai yanke rago to duka karin gashi nashi in karin gashi miliyan guda gare lada miliyan guda gare ka shi yasa an yi son abin da mai gashi da yawa gwargwadon gashi ne bi kulli sha'aratin hasana kowane karin gashi lada guda za a baka ka gani inda kan kana iyawa ka yi ƙoƙari ka yi unhwani da wannan dama rayuwa ce irin tamu ta 'yan najeriya kullum cikin kwaɗi ake abubuwa na ga sunan na ɓarna ba ka cewa wani ba ka cewa wani mai yawan mutane sai dai wani ya yi wani dukawa cikinsu najeriya ce babu wata shari'a da ke taro mutum ta ce kakka sha giya kakka yi kaza kakka yi kaza babu wata doka ta kotu wanda ka hana wannan kowa kan gabe yi maganin dama ta yana ko imani ne yana yasa bai ba to kun ga abinda a haka in ka samu dama ya ƙoƙari ka yi aikin da zai baka lada mai yawa ko da dai ka shiga cikin abubuwan da kaka shiga kamin a aje ma zunubi tun da duk kayo aiki aiki zunubin ka za a biya to kaga in kayo aiki mai yawa wanda ya canye zunubin ka ya aje maka lada kana dadewa duk ka hita bida kana samu duk ka hita bida kana samu duk abin da ka samu na rasawa zunubi na ba wani abu na ba Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da yake samun ku na musiba rashin abinci rashin kwanciya hankali rashin natsuwa tsoro da rigita Allah ya ce fa bima kasabat aydikum dalilin sa laihin da hannuwan kuke aikatawa to tun da duk mun yarda da magana Allah abin ga da duk muka gani wanda ka samu wanda ba musu laihin da hannuwan mu sun ka aikata na mun yarda to in mun ka ga an samu wata hanya da za a samu lada da yawa wadda ka goge abin nan da hannuwanmu suka aikata ya kamata mu bi ta irin wannan hanya ta layya lokaci guda na yanzu da an yi sallah an ka gama 'yan kwanuka kaɗan har waɗanda suka ɗibi kwanuka da yawa bayan sallah duk kwanuka kaɗan sun wuce saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi gwargwadon yadda kuka iyawa duk wanda kuka iyawa ku yi ƙoƙari ku yadda kuke iyawa ku ga cewa kun samu alheri in kun ka ji annabi ya faɗe shi akwai alheri na kullun kullun amma akwai na ɗan lokaci shi kamata kowa ya dauye yanzu kamar wagale ba kullun kullun na aka yi ta ba yanzu idan an yi ta kwana goma masu zuwa an kai ta an gama kuma sai mai rabon eh, abin nan ganin baɗi an gama sai baɗi kuma shekara ta kai za a sake yanta ashe ka gani ko da dai da yan wahala in kana da sarari ko da da yan wahala ya kamata ka samu ɗan ragon nan ka sawo shi kuma yan son samu na kadima mai gashi mai gashi da yawa don ka samu kaya da yawa kuma ka yi sadaka da naman nan ka ɗiba ka ba su a sadaka ba don ba ka da kwaɗai ne ba ba don ɗiyanka ba su da kwaɗai ne don ka samu kaɗan gaggama Allah ya ba mu iko yin hakan wa hadha alhadith ya ashara ilayhi tirmidhi wanta hadisin da tirmidhi ya shara gare shi al-udhiyat li sahibiha bi kulli sha'ratin hasana yace rawahu ibnu majah ibnu majah ma ya rawaito shi wal hakim wa gairuhum wa gairuhuma da wani su kulluhum dukan sun rawaito shi ana aidillah daga aidillah ana abi daud an zaid ibn arqam qala qala ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah sun ce ya rasulullahi muna tambaya ma hazila abahi shi ita wagga da kaka ta cewa mai. kana ta kwadatar da mu mai ga shi mi an matsayinta qala sunnata sunnatu abikum ibrahim yace matsayinta sunnar babanku ce ibrahim alaihi salatu wassalam qalu sai suka ce to fa malana fiha ya rasulullah ya manzo Allah to in mun kai layyar mi za a ba mu qala yace abinda za a ba ku bi kulli sha'aratin min as-sufi hasana wani karin gashi daga gashin nan da ake ce masufi gashin da aka ce masufi gashin nan da ka dunkulewa ga jikin rago ya dunkule wuri guda shine sufi to ko wani kare guda an ka jawo an kai suwa daga cikin dunkulen nan hasanata za a ba ku lada guda kai ne qalu fasuhu suka ce to shi sufin fa dunkulen gashin fa shi qala bi kulli sha'rati min as-sufi hasana yace na gaya muku kowane kare daga gatsarin gashin nan to lada guda za a ba ku ga kowane kare lada guda za a ba ku wa qala hakim sahihul isnad hakim yace isnad hadisin sahihi kun ga duka wannan suna bayyana falala da kuma alheri yin niyya ala hafizu bal huwa abin nan wahiya a'idullahi huwa al-majashi'i a'idullahi shine majashi'i wa abu dawud huwa ibn nufai'u ibn hadithi al-ama wa kilahuma saqid kowannen su riwaya kai wato tana da rauni wa ibn abbas radiyallahu anhu ma kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za Allah ya ce fi yawmin fi yawmin fi yawmin adha a cikin wani ni na layya ma amila adamiyun dan adamu bai yi wani aiki ba fi hadal yawmi cikin wannan yini abdal min dami yuhraqu duk aikin da zaka yi sallah babu kamar jinin da za a zubar na rago ko na akuya ko na tunkiya ko na saniya ko na rago illa an yakuna rahiman tusal sai dai in zumunta ce aka aka aka sadar in kan kaje sada zumunta in kan ka sa da zumunta to akwai alheri kwarai wajen abin na sa da zumunta saboda haka ku yi kokari duwa da kuke iyawa ku sa da zumunta kun ji ya shigo da wani abu kuma na abin nan na sa da zumunta to ku yi kokari duwa da kuka iyawa ku sa da zumunta tsakanin ku da yan uwan wato sadakokin da duk aka ce a basuwa to ku yi kokari gwargwadon duk yadda kuke iyawa ku yi kokari ku ga cewa kun bayar da sadakokin nan da kyaututtukan nan da ake ba su na sahi sallah ga 'yan uwanku wato illa an kuna rahiman tusalu sai dai in rahama ce wadda ake sadarwa ai ta kuna hazila wa wasilatu lil rahim ita layya tana zama tsani wajen sada zumunta bi an yi wadda alhamuha ala Shi shine a rarraba namanta ga talakawa min ahli wal aqarib na iyali da makusanta saboda haka in an yi layya kuma ana so a dibi nama a ba su a sadaka ba wai don naman bai yana isa ku ba don dai ku samu lada ku gama shi yasa kawai ake so kuɗi ba ku bayi sadaka Wa ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال Sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم abu sa'id ya ce manzo Allah ya ce ya fadima wato ya ta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umi ila udhiyatiki tashi zuwa ga layyaki fasha biya ki halarci layyaki an kama ragunan fadima za a yanke annabi ya fadima na zaune cikin gida ce tashi ya fadima to tashi ki sai zuwa ga ragunan ki na layya fasha biya ki halarci yanke su fa inna laki bi awwali qadaratin takaduru min dabiha an yughfara laki ma salama min dhunubiki abu na farko da za a baki in eh, aka yanka ragon nan digo guda na jini na farko da ya fara diga duk zunuban da ke an gafarta miki jama'a waka jin irin wannan aiki da yake dan guntun lokaci duk bai wuce awa guda a gafarta mai duk zunubai ne inda ya toba shi wasa da shi sai dai wanda babu yadda zai yi tun da harkar kuɗi ta amma wanda duk adda wanda zai yi ya kamata shi ƙala sai faɗi matacci da ya ce mata ɗigo guda na jini da ya ɗiga an gafarta miki dukkan bunu banki sai Fadima ya rasu ya Rasulullah alana khasatan ahla bait ahla bait shi mu adda wa gafalala mutanen gidanka in sun ka yanke rago duk abin nan jini ne ya ɗiga-ɗiga guda duk zunubin da sun an gafarta musu shin mu ɗaya addawa gafalala mutanen gidanka aula na wani musulmi na koko da mu da sauran musulmi duka adda ƙala bal lana wani musulmi ne ya ce a ba ku ɗaya ba da mu ahalibaiti da dukkan musulmi duk musulmin da ya laye yana da wannan sakamako رواه البزار وابو الشيخ ابن حبان في كتاب الدهايا وغيره a اسناده عدية بن قيس وثق وفيه كلام عدية ابن قيس وثق ما لما حديث سنتي امنتacce hadisi ne tabbatacce na amma wa fihi kalamu ai maganganu amma dai magana tabbatacciya hadisi ne amintacce na warawahu abul qasim al asbahani abul qasim al asbahani ya ruwaito shi ana aliyin wa lafzuhu lafadinsa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce ya faɗi mata umi fashadi udiyati tashi ki halaci yanke layyaki ga layyake nan za a yanke tashi isa kusa fa inna laki bi awwali qadaratin taqadduru min dabiha magaysaratin da kulli dambi hakika kina da in aka yanke ta jini wanda ya diga duk jini guda da ya diga an gafarta miki li kulli zambi duk zunubin da ke an gafarta miki amma ki saurara innahu yaja'u bilahmiha ranar kiyama za a zo da dabban layya bilahmiha da namanta wa damiha da jininta tu da ofi zaniki a aza ta cikin ma'auninki wajen awon aiki saba'ina da yaban alunka ta sau saba'i shi yasa aka so in ka ka samu rago mai kiba ka sani kaji za a lunka ta in ragonka yana kilo goma to za a nunka shi goma sau saba'in a aza cikin ma'auninka me kaka zato yan Allah ya taimake ka kayan layya goma an samu shekaru har guda goma kana layya da wuya a aza wannan ga ma'auninka baka tsere ba da wuya a aza shi baka ci jarabawa ba saboda haka ku sai ragunan kwarai mai kiba kun san mai kiba ya da. to in dai akwai hali to a saye shi don in san samu nama mai ƙahoni aka so wanda ababba mai ƙahoni kuma ƙara abu sa'idin abu sa'id ya ce da annabi ya faɗi wannan magana sai ya ce ya rasulallah hara li'ali muhammad ya khasatan wannan falala ga iyalin gidan muhammad su kaɗai wa inna ahalun lima khasu bihi su sun dace da abin da aka keɓe su da shi mina kai da na alheri Aure musulmi na amatan koko da su da ko musulmi gaba dai qala la ali muhammad khasatan musulmi na amatan annabi ce da ga iyalin muhammadu mutanen gida ne su kadai da kuma musulmi baki ɗaya. kun ga wannan falala ce babba ta layya ku yi kokari jama'a kowannen ku shi layya in dai akwai halin da za a yi kowannen ku yi ƙoƙari ku bai abin nan musamman ku matasa mai yawan matasa sai ga suna don mace ba su da Allah sai kaga yaro da hali ne amma bai laye sai dai wanda baba ne ya ci amma radda yayi mata sai kaga ya fara laya to wannan akwai hadari kenan wato baya bauta Allah da irin wannan ibada sai saboda mata nan mata ita ce abin bauta ta to ko bayan hakan da matasa da dattijawa ibada ce kowa samu abin da zai yi to shi Hassana wa qala hasana ba'du mashayikhina hadisi ali hada wannan hadisi na aliyu tashi malaman mu sun ce hadisi ne hasana wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan abu huraira ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'ata wanda ya samu kudin sayan ragon layya shine wadata anan wanda dai ya samu wadata yuda hiya wadda ta isa shi layya walam hi amma yake layya manzo Allah ya ce fala ya haduru masallana sai ya sallai da kai ta masallacin mu manzo Allah ya kore da masallaci ne cikin ku akwai mai son manzo Allah ya kore da masallaci ne to ya kore wanda adda abin layya abinda agari yana isa ta layya bai ba yace fala ya fala ya hadur musallana fala ya hadur musallana kai ya halarci masallacin ya take ne ya samu masallacin suwa su Jacob ya ce masallacin su Jacob Eh? suna da wurin ibada suna a gani wurin ibada saboda haka duk wanda ya samu abin da zai laya to ya tashi laya wanda ko yana da abin ya ƙi annabi ya ce fala ya hadur musallana kai ya halace masallacin rawahu da hakimu marfu'an haka hakim ya rawaito wannan hadisi marfu'i haka wa sahahu yace hadisi ne sahihi wa maƙufan kuma ya rawaito shi maqufi wala allahu ashbahu saboda haka kun ga ga hadisai dai yanzu kun ga sun kwadaitar da mu game da yallayya a yi ƙoƙari a yi layya ya ku jama'a wanda duk Allah ya ba sarari ya yi kokari ya yi layya wa na bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ba'a jilda ulhiyatihi wala ulhiyata lahu duk wanda ya sai da fatan layya ta to bai da layya man ba a jilda ulhiyatihi wanda duk ya sai da fatan layya tai fala udhiyata lahu ya da layya ay laysa lahu ha alkamil la dalla yace kaka kan bai da ita saboda haka kada kowanku ya sai da layya a fata sai wato Allah da hikima yake da hikimar Allah sai ɗaya Allah ya ba izala wata hikima sai ta ce don gudun kan mutane su rasa layyarsu ta ce kwai layya shi kai fata masallacin shi ya so a ba kungiya ta yi mai wasu ayyuka na alheri da shi kun wani ko ya yi ya sai suwa an ka ce mai ga wannan alheri sai ku ga ya kai masallaci kunga an taimake shi to kada ku sai suwa fatan layyaku ya ku jama'a kan ku sai da fatan layyaku hmm. idan kai layya ka ba da fatan layyaka kyauta ga wani sai ya sai suwa ta zan milki ne shi abda ita da hanyoyin da aka mallaka kaya daga cikinsu akwai gado ita ce hanya wadda ta yi kowace girma ta gado dai abinda an ka ce an ce kaga da hilin ga to duk duniya babu wani da zai taso ya ce shi da shi don mai shi ya riga ya bar duniya kun bai dawa ba ya ce ba na gina da ita ce hanya mai girma hanyar ga aiki ka yi mutum aiki ya biya ka hanya ce da aka mallaka arziki da ita hanyar sayi ka sai suwa mutum ya biya ka hanya ce da aka mallaka arziki da ita hanyar kyauta hanyar sadaka waɗanda hanyoyi ne da aka mallaka arziki saboda su bi shari'a ta yadda da su duk wanda ya bi ga hanya ya samu wani abu yana iya mallaka ta da shi to kai da kanka kace ka bashi kyauta ya mallaki abi to in ya ga dama ya yi kirgi ya rika sallah ta da kaga ana yi dori in ya ga dama ya gashi abi ta yake a sa tukunya a dahi mai ya canya abi da shi da iyali in ya ga dama ya sai suwa da haka kai ba kai na ka sai suwa ba yi shi na sai suwa lai ya kala ya lau ba ta da matsala Allah ya gafarta mana to darasinmu mu yanzu ya dawo daga layya ya dawo at-targhib fil amal salih fi ashir zulhijja wa ta kwadaitawa ga ayyuka na kwarai cikin kwana goma na zarhaji watan sallah babba kwana goma na farkon wannan wata walfaj fajr wal ash Allah yana rantsuwa wal layalin ash da dare guda goma farkon watan zulhajji dare ran guda goma Allah yana rantsuwa da su akwai alheri cikinsu ku yawaita alheri wa'anda ka zuwa makka cikinku suna ganin in sun ka tai makka a garin madina suna gani har su madina kullum suna ganin sai an yi buɗe baki cikin masallacin kamar azumin ramadana to ayyuka alheri na wanda duka iyawa shi da kai ne duk wanda ka iyawa shi da kai ne shi ma ka koma ba sai ka to masallaci ba ka tai bakin gidanka ka so buhun shinkawa ka kawo bakin gidanka kullum a dai maka sa'i biyu ka yi suwa da kai da wasu ku ci ko ko su ci kai ka ajin naka cikin gida ka ci su su ci su su sa'i biyu gobe ka dai jibi ka yi kamin watan ah, ya kai kwana goma a dahe ma buhun nan ka gani banawa da za ka kasancewa in ka shiga kasuwa in kuma ma'aikacin gwamnati kake ka ga wanda za ka samun ci gaba ka ga wanda za a girmama ka yadda za a mutunta ka ka ga ɗaukakar da za ka samu wata na wanda Allah ka mutuntawa kwan mutunta watan ga Allah na mutunta shi kwan girmama wanga wata Allah na girmama shi wanda bai iya sayan buhon shinkawa a rika daho mai yana raba wa mutane to ya sai abin da ya ka iyawa ya sai abin da ya ka iyawa a dan da binon ga kasto abin ka kasto da shi sa'i guda sai ka kasa shi kashi goma kullum ka yi sadaka da kashi guda kullum ka yi sadaka da kashi guda har kwana goma ka samu lada ta wani aiki naka ya danganta ga irin niyyar kada kowanku ya bari ayyuka alheri su fice mai cikin watan in Allah ya sa an ga wata yau gobe ɗaya ga wata don yau ishirin da tara ga wata in Allah ya sa an gane yau gobe ɗaya ga wata to ku yawaita aikin alheri ce a na abbas radiyallahu anhu ma qala قال رسول sallallahu alaihi الله za Allah ya ce ma min ayyamin babu wasu kwana goma jere al'amal salihu fiya ahabba ila Allah azza wa jalla Allah ya hisa aiki na kwarai cikin su min hadil ayyam bisa ga wannan kwanuka in dai kwana goma na jere to duk duniya babu kwana goma da Allah ka san ibada ciki ne kamar kwana goma in dai goma na jere to babu wasu kwanuka kamar su ya'ani ayyamul ashir yana nihi kwana goma qalu sabai suka ce ya rasulullahi wala jihadu fi sabilillahi ko jihadi fi sabilillahi cikin watan da ba wanga wata ba qala wala jihadu fi sabilillahi ce, ko jihadi saboda Allah cikin watan da ba wanga wata ba illa rajulun sai dai mutumin da yake kharaja bi nafsihi wa malihi ya fita da rai ne ya fita da dukiya ce. thumma lam yarji min zalika bi shay'in sannan bai dawo da komai cike ba wato sai dai mutumin da ya kai jihadi yayi shahada an ka kashe can to shi kan lada tai ta kai ladar wanda ya ibada cikin kwana guda cikin kwana goma ne amma wanda duk yadda ya ta ibada kuma ya dawo to wanda ya ibada cikin kwanan ga goma ya hishi rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi wa tirmidhi wa abu dauda wa ibn majah wa dabrani fil kabir bi isnad jayyid wa labadu labadin dabrani ma min ayyamin a'zamu inda Allah babu wasu kwanuka mai girma wanda ibada ta yi girma a wurin Allah cikin wala a habba ilallahi, al'amalu hinna, ko kuma kwanukan da Allah ya sa aiki cikin su min ayyamil ashr bisa ga kwanuka goma fa akasiru fihinna min at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa at wannan hadisi ya bayyana ayyukan da Allah ya yi hisu daidai waɗanda kwanuka yace fa aka akasiru fihinna ku yawaita cikin su من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar annabi yace ku yawaita cikin wanga wala kun ga akwai ayyuka da yawa amma waɗanga ayyuka da an ka faɗi waɗanga da hadisin ga sahihi ya faɗi yanzu ayyuka na waɗanda dukkan mu muna iya su ba su da wahala ka samu ri ka zanna kai ta yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر kai tai gurgudu iko kuma ka ka ka rika ta zuwa ka in kai da yawa ka san kai da yawa in kai ka dan ka san ba kai ko ba kare na kanka in kai da yawa ko kai ba ma kanka kai aiki na kware ya sa abin kware na ya cire ne yana jin dadi duk wanda ya san yayi abin kware wanda tabbas ya tabbatar da abin kwarai na cikin rene yana jin daɗi to in baka rike zuwa ba ya za ka yi kasan yi da yawa sai dai yi ta wasa wasi eh ina ganin a na yi so yi kuma ashe so uku na kai shi ya sa kun ka ga kamar da muka karanta da kuciyar rahe a ciku ka ga mahi yawan sahabbai ayyukan su da zuwa suka kai duk da ba su da a shiga da irin namu ko kuɗi sahabi ya yi ko da sahabi ya yi kuɗi sai ku ga wato ya ta ya sai hili can daji ya yi gida ya kai kuɗin can ya sa mai gadi kasu shigar ta da shi cikin gida ce in mai neman taimako ya toka ka bashi in mai neman aro ya to ka bashi in mai neman jingina to ka bashi da sunan gare ka wace min su ya dawo nan gida ya zama ne shi ba su dame shi ba to su da kuɗi ba su dama haka ba da tarbaha suka aiki balle mu ko malamai yanzu ga makarantun ne na kana gani an kakkawa ko wani malami ya kawo makaranta ta yi ya yanka kuɗi wanda ya gada ya kasa ya faɗi ko wani ya kasa ya faɗi to mu da ka yi muna bai da kuɗi mu ya cancanta mu riƙe tasbaha ko su da kuɗin ma ba su gabansu su kuɗi ba su gabansu ba khabbabu da ya samu kuɗi sabon gida ya musa can daji ba kusa ga gida ne ya ce don kasa shagalta shi bai babbe da sautin da shari'a ta ce ai bida da an sai an ka kawo riban nan sai ya ce to a kai can daji gidan daji a kai gidan daji mai gadi na nan ka taiba shi ka ci amana wajen yawa an ce dubu goma na ka ce mai dubu biyu an gaba ka ni rawa ne sai dai can ka aji kai ka sani ba ta dame su ba to duk da haka da ta zuwa suka aiki saboda haka kowa ya bibi abin da kai ka iyawa mai ohani gare shi kowa ya dibi abin da yaka iyawa mai ohani gare shi yayi gwargwadon wanda ya iya ga dai zikiri nan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan zikirin kuma ko ala zai da sun ka tayi arfa shi aka san su ko wa'anda suka tayi arfa shi aka san su wani ma da yayi yawaita wannan zikira Allah ce yayi a fada mai yace wallahi koda ya roke ni ni ceto ga duk wanda a hidan arfan ga wallahi ina bashi saboda yayi wanga zikirin da yawa shi za kuwa ganin malamai na cewa saboda son da Allah kai a habbul kalamu ilallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar shi sa suka cewa ko addu'a za kai in matsala ta dame ka in babbata to samu wuri ka zanna bayan kayi alwala kayi abin da ya kamata kai ta wanga zikirin da yawa kai kai sai kayi ka kayi kayi da yawa sannan ka daga hannu kai salati ka fara mai ga abin da ka so yanzu yana baka to ku yawaita wannan zikirin da yawa cikin wanga wata Ga shi nan in an ga wata yau gobe ɗaya ga wata in ba a gane ba in wata ya yi talatin to ban da gobe ɗaya ga wata Allah ya gafarta mana wa bi riwayati lil bayhaqi ma min amalin ma min amalin azka inda la ba wani aiki mai tsarkaka wani Allah wala azamu ajran babu wani aiki mai girma ga lada min khairin ya amalu bisa ga alherin da mutum zai yi fi ashirin al'ada cikin kwana goma na sallar daya kila wala jihadu fi sabilillah aka ce ko jihadi saboda Allah kala wala jihadu fi sabilillah ce ko jihadi saboda Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali sai dai mutumin da ya fita da da kai ne da dukiya tai walam yarji min zalika bi shay'in bai dawo da komi ba cikin wannan wa qala وكان سيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد سيد بن جبير wanda ya rawaito wannan hadisin ya zamo 'yan watan ga fita sai shi ta kokarin ibada ijtihadan shadidan kokari mai tsanani hatta ma ya ya kaddaru alai habba ko iya samun kaddara mai a cewa ya abu kaza duk abin da ka san yana yi sai yayi wanda ko kidan shi ba ka iya yi to haka aka so ga kowane mutum saboda haka jama'a ga watan nan tahe ku shirya wata ne mai alheri kwarai da gaske ku shirya babu wasa ciki ne in ma baka iya aiki wani iri to kana iya tasbihin nan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar na tabbatar da kana iya sai dai in baka yi ba na tabbatar da wanga kan kana ko dari ba a ko dari ba a basuwa zaune dai kake ka kama subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kowa ba kama ko dari to na tabbatar da kowannen ku na iya wannan aiki a cikin wani hadisi ya ce wa kullata ziyatin sadaka wa kullata hamidatin sadaka wa kullata halilatin sadaka wa kullata kabiratin sadaka duka duk sadaka ce subhanallahi ka bada sadaka. wal hasanatu bi ashri amsalha lada guda ko allon kama goma in kace subha alhamdulillah sadaka in kace la ilaha illallah sadaka in kace allahu akbar sadaka to jama'a ku yawaita wannan sadaka da manzon Allah ya faɗi da kai ne wannan sadaka ta da ko baka da ko ɗari kana yayin da amma in kana da kuɗi kai sadaka kuɗi kuma ka kai wagga sadakar in ko ba ka da kuɗi to yawan ga sadaka ita ko da ba sai an ba da ko ɗari ba amma kuma yawaita ta yana kawo kuɗin duk wanda ya yawaita wannan sadaka ta tasbihi to da izina Allah Allah zai bashi arziki da wadata don kun ga Qur'ani ai yace fasbir ala ma yaquluna wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbi wa adrafa an-nahari sai yace mi asaka muku yace la'annaka tabba ka rike wannan tasbihi dan me yace la'allaka tarda hakika Allah zai baka abin da kaka so sai ka yarda ka ce ya isa to na san duk wanda annan cikin ku yana da abin da ya kaso Allah ya bashi to Allah ya ce ka yawaita tasbihin nan ba sai ga wanga kwanukan ba amma ga wanga kwanuka shi wata falala ta ke bantacciya amma ba cike da aka tasbihi ba kuma duk abin da kaka so ka yawaita ka gani da izinin Allah kakka yi don jarraba Allah kai don Allah kakka yi don jarraba Allah kai don Allah Allah ba a jarraba shi Allah ba a jarraba shi Allah ya taimake mu wa ana abdullahi yani ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce ma min ayyamin babu wasu yanoni guda goma jere al'amal salihu na abdan ya aiki na kwarai cikinsu ya fi min ayyamin ashirin da daga kwanuka goma waɗanga kwanuka goma duk kwanukan duniya in dai kwana goma jere to babu kamar su wayanda Allah ka a yi alheri cikinsu. ila aka ce wala jihadi fi Allah, kala wala jihadi fi Allah. ko jihadi na fi ya ce eh ko jihadi na fi Allah. rawahu dabrani bi isnadin sahihin dabrani ya rawaito wannan hadisi da isnadi sahihi wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abdadu ayyamid dunya al-ashr yayin kwanukan duniya duka kwana goma ya'ani ashir zulhijja yana ni kwana goma na watan zulhajji duk kwanukan duniya babu mai albarka ba mai daraja kamar su kila wala misalu hunna fi sabilillah an ka ce ko da wasu kwana goma irin su mutum ya ce wani wuri ya yi jihadi amma ba cikin wanga wata ba kala i wala misalu hunna fi sabilillah ya ce ko da kamar su ne mutum ya ɗiba bai kai lada wanda ya cikin wanga watan ba illa rajulun ofira waje hutu turab bitirab sai dai mutumin da an ka kashe shi aka tuma za huska ce cikin tunda rawahu al rawahu al bi sanadin hasani wa abu ya ala kuma abu ya ala ya ruwaito bai da sahihi wa lafadu lafadin abu ya ala kala ya ce ma min ayyamin abdal indallah babu wasu kwanuka mahi soyuwa a wurin Allah min ayyamin ashirin zulhijja bisa ga kwana goma na watan zulhijja babu kwanukan da Allah ka so kamar su kala mai ruwa ya ce fa kala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah hunna abdalu aw hunna jihada bi sabilillah shin su sun kai alheri ko ko mutun ya tayi kine wasu kwanuka goma shi aikin jihadi fi sabilillah amma ba cikin wanga wata ba kala annabi ce huwa abdalu min iddatihinna jihada fi sabilillah ko da mutun ya kine wasu goma kamar su cikin watan dai da ba wanga wata ba to kwanan ga goma na wanga wata sun yi su illa afiran yu'affar wajhu fi sai dai turbaɗaɗɗe wanda aka turbada huska ce ga tunda wato wanda ya shahada al hadith warawahu ibn na fi tsayi wa ci bi yi in Allah saboda haka ala yati halin abinda aka so ga kowane mutum yayi kokari cikin wanga wata ya ga cewa ya samu abinda ya aikata na alheri kowannen ku yayi kokari ya ga ya aikata abinda yake iyawa na alheri cikin abin nan wannan wata kun ga kwanuka ne yan kaɗan yanzu ga shi muna haɗin yan an ga wata yau gobe ɗaya ga wata wata rana kuma zuwa sati mai zuwa sai ku ji ana cewa wato gobe daren sallah kwanuka sun wuce ke da sun kare wanda ya yi ya samu wanda bai samu ba an bashi waro ya ana bi huraira radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min ashr zulhijja babu wasu kwanuka da Allah ya kaso a bauta mai ciki kamar kwana goma na zulhijja yu'dalu siyamu siyamu kulli kulli yawmin min habi siyami sana duk azumi guda da mutum ya dauka cikin waɗanga kwanukan to ana daidaita shi da azumin shekara guda in ba cikin wanga wata na ba wanga wata in ya tsaya in ka ɗauki azumi guda to ya yi lada azumin da kai shekara guda baka aje ba shekara guda baka aje ba sai kwanukan da an ka hana sahiyar sallah karama da sahiyar sallah babba su an ka hana azumi su ɗaya baka ɗauka ba amma duk shekarar ka kayi to duk wahalan nan da ka sha da bazara da da sanyi da zayi in mutum ya yi azumi guda cikin watan da azumi ne daidai yake da azumin na shekara guda jama'a waka jin hogga haraka ya bari a bashi baya sai wanda Allah bai nahe shi da wannan alherin ba amma duk wanda Allah ya nahe shi da wannan alheri to zai yi ƙoƙari ya shiga shi ya dan motsa ya ga abin da ya samu wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyam lailatul ƙadar. kuma kowane dare da mutum ya tsaye cikin kwana goma danga an ba shi lada an daidaita tsayuwa ta da tsayuwar daren lailatul qadari kun ga wa'annan hadisai da suka zo suna ba da irin wannan falala duka malaman hadisi sun ta yi cewa a wa'annan hadisai da ke ba da bayanin falala ana aiki da su shi yasa kuka gani an kwante maka za ku ga masallatan madina da makka ko ina ta da aka yi hadisan da aka ta karantawa falalata aka taba mutane don dai kowa ya samu ya ɗiba shi yasa a ganin hitina ko ta taso sai ta gushe kasarsu to babu shakka ko mu mun kauskanci waɗanga abubuwa za ku ga duwa da hitina ta taso sai Allah ya mana maganin وعن أبي وعن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أبدر عند الله ولا عمل فيهن أحب إلى الله babu wasu kwanuka mai soyuwa mai falala a wurin Allah babu wasu abin nan wannan kuma babu wani kwanukan da aiki cikin su ahabba ila Allah azza wa jalla yahi soyuwa zuwa ga Allah min hazir ayyam bisa ga waɗanda kwanuka ya'ani mina ashari yana ni kwana goma na farkon zulhijja wa akasiru biya min tahalili tahlili wat-takbiri wa dhikrillah ku yawaita cikinta. ta na abin nan zikiri wato la ilaha illallah allahu akbar wa dhikrillah da zikirin Allah gaba ɗaya kowane irin zikiri ku yawaita wa na siyama yawmin min halalle azumi ne guda cikinta? in kai azumi ne guda cikin wayannan kwanuka yi odalu bi siyami ana daidaita shi da azumin shekara guda wal amalu fihinna in kai ibada ciki yada abu bi ya ce ana lunka ta so bakwai so 700 yanzu idan ka ce subhanallah lada goma za a baka in cikin wannan wata ne ka ce subhanallahi za a baka lada goma sau 700 lada goma sau 700 amma yanzu in ka ce subhanallahi lada goma za a baka amma in wannan wata ya tawo in kace subhanallahi lada goma sau ɗari bakwai za a baka in kana nan tare da mu ni kaka zato da wanda ya sai eh, ɗakin ka'aba can da aka ba da lada harami ko ba komi ko ba ga wanga wata ba kace subhanallahi sai an baka lada dubu ɗari in ka ce subhanallahi kace maka kowane lokaci na kace ba sai ga wannan wanga watan ba kace subhanallahi la da harami la da dubu ɗari to za a lunka maka dubu ɗari ɗari sau ɗari bakwai jama'a wa ka bari a bashe baya sai wanda bai je wa yana hadisan ba ko kuma wanda Allah ya jarraba da wani abu amma in ba haka nan ba mai yadda a bar shi baya saboda haka jama'a ku yawaita ibada cikin wannan wata gashi nan tafi kun ga ma ambaci raya daren sallar idi da raya daren takwas ga wata da raya daren tara ga wata don ma ambace su a yi ibada ciki akwai alheri ma ambaci layya da falalan layya kowa ya yi ƙoƙari ya yi layya akwai alheri sannan ma ambaci kwana goma na watan zulhajji kuma shi na muke ciki na yanzu ku yawaita ibada ciki na ya jama'a ku yawaita ibada ku dauri kwana goma ne kawai ba dole sai ka azumi ne duka ba iwa da kaka iyawa amma in kana iya azumce kwanan nan tara ka azumce su in baka iyawa iwa da kaka iyawa in guda kaka iyawa kai ai ka dai ji abin da aka basuwa wanda ya azumi guda za a bashi lada azumin shekara guda an ba shi kuma wannan wata ba to ko dai gudan ka samu ai ka samu kai wanda bai yi ba to a yawaita Allah ya ce muke mu da mu da kowa Allah ce mana jagora Allah ya sa mu yi kyakkyawan kashi Allah ya sa aljanna mu. nan za mu kwana insha Allah eh mm mutum guda ya yi laye da ɗaya na duka o shi ka yanka shi oban eh babu da yi yankunsa mai yanka abuna wanda yake eh, sha'anin yanka ya halitta a sa niyaba ka sa wani wani yanki min ya halitta in kuma ba ka son ka sa kowa shi yanki ma ka yanki da kanka dai ya hila da yanka yanki da kanka amma kuma shari'a ba ta hana ka ba wani shi yanke maka ba yana cikin ayyukan da ka karba wakilci kana yi wakilta wani ka cewa ne yanke min ragon nan nawa ya halitta in son samu na kuma ga gida so aka eh, in kana da ɗaya goma in dai kana iyawa ka yanka rago goma sadaka ta za ka yi ba wani abu na ka dai san baciwa gare ku sadaka ta za ku yi yara in akwai yara ƙanana a gobe sallah sun yau ka sawo abin da addabino a samu babban roba ko babban tukunya a zuwa a ruhe shi ɗaya kyale shi sai sahe sallah duk wanda ya ci nama da yawa a bashi kohi guda na ruwan dabino in ciki ne ya sauka yadda akwai nama ce akwai shi ga ya can in ya koma ci ya ƙoshi ya dawo kakkabari ya zanna a jima kaɗan ciki ne ya hau da ya gama cin naman nan ba shi kohi guda na ruwan dabino da ya sha ciki ne ya sauka inda yaro na ta kai na naman nan babu akwai nama to ka bi shi sai ya gaji ya bace akwai nama ya sallah na in banda ita akwai radda bai ci nama haka duk wanda ada sari shi yanke musu ranan babu ibada ta kai kamar laya wanda duk adda Sari shi yanke musu ai ka kasuwa ka ce a so maka rago guda goma ba ɗayan ga goma wani babu komai inda kana iya ba yi hasara ba sarka za a yi shi yayi sarka za a yi shi kuma rannan babu sadaka da ta kai kamar wanga kamar kunga ji hadisi ya ce babu ta babu wata sadaka kamar ta babu wata ibada kamar ta inda sai sallah saboda kan kana da hali kai in baka da ai bayan kamar rago goma ba ko guda baka da sarari baka da laifi in dai baka da ko guda baka da baka da laifi wanga ma da kunga ji ya ce annabi ya ce kashi sai masallacin mu ciyayi wanda ya zama man kana lahu sa'atan la'an yuzahiya wanda ya zan shina da wadata tana isa ta shi layya falam yuzahi ko bai layya ba fala ya hadur na kashi yi masallacin don kenan ya rena umarnin da aka bashi mai ohani ne eh to inda an kace ai musulmi na annabi ka magana da su musulmi na annabi ka magana da su mata kun san suna da jahilicin cewa filaye su abinda suka ɗauka kawai namiji ɗaya ka yi su a kawo musu ɗaya su ci to amma in an sanar da su sun ka gane ai suna ai kaga wasu mata suna yi mijin suna yi kuma suna yi eh wannan sun gane wannan ba su gane ba kuma a gane da su hasar da sun ka gane amma dai kamar ku yanzu da kun ka taho wajen karatu kun ka ji a annabi na wadi kun ga yanzu ku kowane ku an kyau zuwa shi yanzu duka ku kone an kewa wazuri ce wanda da aka sarri ya yi sai a yi dibi abin da ya kai sai ya sau wanda bai da sarri bai da lahiwa don ce wanda abda wadata tana isa ta shi layya kuma bai yi ba kai ya taimaka masallacin mu kun ga ya sa sharaɗi sai wanda abda wadata kuma tana isa ta shi layya kuma bai yi ba shi na adalai Wanda wayar taka da ka gani ka sai ta cika ɗaya za ka yi ka sai rago wata mata ya rago eh to kaga wata na sai rago ko biyu ko uku to amma ga ta kare ke kana haɗar baka da hali kuma rikon wani ga ba dole na ba ba dole na ba duk iyakar ta kace halatta duk iyakar ka kace rikon waya halal duk iyakar abin da za ka ce ake don dai ba ka ce mai musahabi ka ce duk sahaba annabi ba sai wanga musabi ba sai kai kai kaza kai dai ka bata halar. halal duk iyaka abin da zaka je ka ce halal to ana magana sunna kana kawo mana halal sai da wayan ka jawo rago ko dan masu eh eh ai dama wanga gashi da kaga muna yi nan al'ada ce tamu ai kaga in ka taimaka baka ganin mai haka nan sai ai layya baka ganin ta kowa baka gani ta kowa baka gani abu guda ka gani kaga ana lodo su ga mota a to gidan wanga a aje mai tashi a wuce wuce, inda mota ba ta zuwa a aza gabaru a ja a kai musu shi ɗaya na kaka gani in ka taimaka ba ka gani inda aka gashi wanda gashi al'adar muna aiki. eh babu lahi al'ada ce ta mu kuma ku eh, su ma su tasu can su kuma su abin da aka so an yankan shari'a dai in dai an yanka na shari'a shi kenan in dai an yanka na shari'a to shi kenan Allah ya taimake mu sai mu yawa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta rahmanin rahim ya maliku ya qudus ya salam ya mu'min ya muhammin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliqu ya baru ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahabu ya razzaq ya fattah ya alimu ya qabid ya basir ya khafid ya rafi ya mu'izu ya muzil ya sami ya basiru ya hakim ya adil ya latif ya khabir ya halim ya azim يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا من تكما يا أبو يا روح يا مالك الملك ذو والإكرام يا مقصر يا جامع يا غني يا مغني يا مودي يا مانع يا دار يا نافي يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله من منا روقنك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها ما لم نعلم يا الله كغفرتا تامنا يا الله كغفرتا تامنا يا الله كغفرتا تامنا دكان ذنوبنا الله كقارا من إيماني Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadaka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ka raba mana sabonka Allah ka raba mana da shawa sabonka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ka warkar da bayinka musulmi yare da maya maza da mata ya Allah da albarka sunayenka Allah ka tausaya mana Najeriya nan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba Allah mu roke ka da albarka sunayenka Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan yan Najeriya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da tsoro Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauke farashin raguna ya Allah ka sauke farashin raguna ya Allah ka sauke farashin raguna Allah ka bada abin sayansu Allah ka bada abin sayansu Allah ka bada abin sayansu Allah ka shirya mahukuntan tarayya Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka kare mu ka kare su ka azurta mu alherinsu ka kare mu daga sharorinsu ka hidda abin su ga ranmu ka ba mu namu da kanka Allah ka ba mu namu da kanka Allah ka ba mu namu da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isa mu ya rabbal alamin ya arhamar rahim Allah ka tausaya mana ka zauna da arewa lahiya ya Allah ka zauna da arewa lahiya ya Allah ka zauna da arewa lahiya Allah da albarka sunayenka Allah ka busar da hitina kowace iri Allah ka gusar da hituna kowace iri Allah ka hada kan arewa ka haɗa kan mutanenta Allah ka shirya shugabanninta ka aza su ga hanya Allah ka shirya shugabannin arewa ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na ƙwarai. Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai. Allah ka kare mu ka kare su ka azaita mu alherunsu ka kare mu daga sharorinsu Allah ka hidda abin su garam Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu isa mu ya rabbal alamin Allah da albarka sunayenka ka ya mana <clears throat> Allah ka zaunar da jihar malahiya ya Allah ka zaunar da jihar malahiya ya Allah ka zaunar da jihar malahiya jihar nan ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata haɗin kai da ci gaba mai amfani ka kara mata ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda ramarka Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da ciya da talauci da rashin abinci Allah da albarka sunayenka ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka shirya maka shirya mahukuntanmu ya Allah ka shirya maka shirya mahukuntanmu ya Allah ka tosaya mana ya Allah ka shirya maka shirya mawakwantan mu ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare su ka azirta ma su, ka kare mu daga su ka hidda abin su ga ramu ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isanmu ya rabbal ne, ya arhamar rahim ya Allah ka tosaya mana ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in muna roƙonka Allah da albarka sunayenka da sabobinka madaukaka Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ansa mana addu'a mu Allah ka amintar da ƙauyukan Allah ka amintar da biranen Allah ka amintar da hanyoyin ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa ka kare mu daga minahicin kowa da kowa ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle shiri da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi sallam.